ni ne wanda ya kirkiri manhajar across mat wato wata manhaja ɗaya-ɗaya wadda ta tattara kusan gaba ɗaya kasuwannin da ke najeriya kasuwanni kusan guda dubu ɗaya sunana sa'id suleiman ɗalibi mai karantar likita wato medicine and surgery a asibitin koyarwa na malam aminu kano ni ne wanda ya kirkiri manhajar across mat don bawa kowa da kowa damar zuwa kasuwa cikin sauƙi ba tare da ya tashi ya ji wannan kasuwar ba domin ya yi siyayyarsa hankalin shi kwance kuma cikin aminci. Akwai abokina da zai yi aure, sai na kula cewar muna ta yawo daga kasuwa zuwa kasuwa har wani abin ana cewa aiku a gari kaza ya fi sauƙi wa muke da shi a garin babu. To sai na tunanin cewar to me zai hana a yi samu wata manhaja cikin aminci tunda yanzu muna cikin zamani na uh, fasaha ta kimiyya da za a samu wata hanya cikin sauki wadda za a dinga yin hakan ba sai ka san shi ba ba sai ya san ka ba ku yi cinikin ku cikin aminci kowa cikin farin ciki da jin daɗi ga mai siya kawai zai je waya Sane ya shiga play store ko ya shiga apple store ya sauke manhajar a crossmart kyauta ne sai duk abin da yake siya ko kuma ya sacin ya nemi wato ya nemi duk abin da yake son nema kenan zai gan su bila adadin a duk fadin kasar nan sai wanda yake so zai zaba ya siya ga mai siyar da kaya shi ma haka zalika zai je play store ko apple store ya ɗauko wannan manhaja ya yi rijista shagonsa kyauta ba tare da ya biya ko kwandala ba ya ɗora kayayyakinsa da yake son siyarwa da kuma farashinsu so gaskiya ya ɗauke mu shekara biyu da 'yan watanni don samar da wannan manhaja saboda aiki ne tukuru tun daga tattara bayanan kasuwanni kuma ba wai a jiha ɗaya ba a jihohin najeriya 36 da kuma abuja 37 ya ɗauke mu sama da shekara biyu sannan kuma mun ta risacin na cewar ya ake yin wannan tsari ake succeeding ko kuma in ce ake samun nasara ba tare da an sami tasgaro ba amma dai ala'ayi halin kamar yadda al'amura suke a rayuwa akwai challenges da ake samu amma dai cikin taimakon ubangiji mun yi overcoming ɗinsu kuma manhajar nan an kawo ta